a ci gaba da shirin da gwamnatin jihar Borno ke yi na sake gina garin Bama da kuma dawo da mutanen wannan gari a watan Janairu shekara mai zuwa yanzu haka an kara rundunar 'yan sandan kwantar da tuzuma da jami'an shige da fice wato immigration da kuma jami'an tsaron farin kaya wato civil defense wanda a ci gaba da gudanar da aikin tsaro a cikin garin Baman. Makaddashin kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Maye wakili ne dai ya miƙa rukunin waɗannan jami'an tsaro ga gwamnan jihar Borno a cikin garin Baman da ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro da kuma sa ido kan al'amuran da ke faruwa a wannan We have come to support the military operation and to facilitate the restoration of the civil authority in Bama. Ya ce mun zo ne don mu taimaka wa takwarorin mu jami'an soja mu kuma mai da harkokin fararen hula a wannan yanki na garin Bama. Mr. Wakil ya ce waɗannan jami'an tsaro a shirye suke don taimakawa jami'an soja da kuma tabbatar da cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa a wannan yanki. Bayan mika waɗannan jami'an tsaro ga gwamnan jihar Borno ne dai sai nuna godiyarsa da kuma marabtan waɗannan mutane kamar haka. Ina muku marhaba da zuwa zuwa garin Bama kuma muna muku godiya bisa ga taimako da za ku yi mana mu samu zaman lafiya a nan garin bama da borno gaba daya muna da sojoji da suka yaki tsirarun yaran nan suka kwace garin nan za ku tallafa musu za ku taimaka musu a sake jaddada samun zaman lafiya su yawanci a attention nasu will go towards securing the town ko kuma cikin gari ko za ku taimaka ku rige cikin gari abincinku za mu kawo in ya so a nemi mata su dafa muku akwai food plus akwai place akwai komai so da muke ciki jama'a shine yanzu a kasa za mu biya allowances ɗinku na wata biyu biyu gwamnan ya ce zai ci gaba da zuwa garin bama har sai ya tabbatar da cewa an gama sake gina wannan gari a watan disamban wannan shekara because i will be frequently coming to bama until we complete the reconstruction by december here so we can bring the people back in january babban abin da zan jaddada muku shine don Allah ku yi aiki da sojoji kamar 'yan uwa babu wani friction ba wani fada to don Allah mu hada kuma mun zo da mosquito off da za ku shafa da daddare muna so mu gode muku in Allah ya da za samu zaman lafiya a kasar mu gwamnan jihar borno honorable kan shatima kenan lokacin da yake jawabi ga wasu rukunin jami'an tsaron kwantar da tarzoma da aka turo zuwa garin bama da jami'an tsaron shige da fice wato immigration da kuma jami'an tsaron farin kaya wato civil defense za su kabi ragamin gudanar da ayyukan tsaro a wannan yanki na garin bama yayin da ake sa ran jami'an sojan za su gaba da farauto waɗannan mahara haruna dauda biyu muryar amurka daga garin bama a jihar borno najeriya